Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma sannadi na cigaba. Noma tushen arziki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki. Wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Karma wanda baya shi ne ta da mu, sannadi na arzikinmu shi ne uwa uwa. hukumar kula da yankunan da ke samar da lantarki a Najeriya Hyperdeck ta ce za ta haɗa hannu da jihohi goma da ke ƙarƙashin hukumar domin bunƙasa aikin noma a wannan yanki. A wani taro da hukumar ta gudanar Amina tare da kwamishinonin ma'aikatun noma na jihohin babban daraktan hukumar alhaji abubakar sadiq katikan yauri ya fara da bayanin makasudin taron a makasudin wannan taro shine saboda la'akari da halin da kasar nan ke ciki na mawuyacin hali dangane da abinci muka ga cewa da yake Allah ya azurta wa'annan jihohi din da albarkatun ƙasa da ruwa to babu abin da ya kamata a yi shi ne a tallafa ma wa'annan jihohi domin su mai da aikin noma sana'a inda zai sa al'umman wa'annan jihohi din su iya dogaro da kansu kuma ya sa tsadan abinci ya sauka shi ya sa muka ga cewa za mu haɗa ƙarhi da gwiwa da jihohi mu ga menene shirin da suka yi na haɓaka ayyukan gona jihohinsu sannan wasu rawa suke son mu taka domin mu tallafa ma su domin a cimma nasara shine makasudin wannan eh, taro din sun nuna kun je kasar Thailand me kuka gano sannan wani shiri kuke a dalilin da yasa muka gayyaci muka dauki nauyin kai kwamishinonin noma na wayannan jihohi Thailand shine mu ga yadda ake amfani da ƙananan eh, mashina wurin haɓaka aikin gona wanda yake wanda zai ce sai ya samu tarakta yana iya noma ba tare da tarakta ba amma akwai injimomi ƙanana da za su iya ɗaukan nauyin noma da zai sa a samu abincin da ake samu sannan kuma la'akari ya nuna cewa ƙananan mashins ɗin nan ba su lalata albarkacin ƙasa kamar manyan machines kamar manyan tractor da sauransu so amfani da ake samu zai yawa kwarai da gaske shi yasa muka ga a tafi da kwamishinoni su gani su zo su yada wayannan abubuwa jihohinsu idan mutanensu abinda suka ga za su yi amfani da shi mu kuma sai mu tallafa wurin ko mu saye mu raba ko kuma mu saye mu sayar musu ta da rahusa mai sauki domin a amfana baki daya Eh. yanzu za a yi ake sa ran za a fara amfani da ko kuma kayayyakin nan za su iso ko kuma ah, wannan zama da muke yi yau suna cikin sharuɗan da ya kamata a bi saboda yau ne za mu samu bayanan kowace jihohi menene suke sa gaban su menene suke so menene suke so mu ba da ƙarfin gwiwa wurin to idan aka yi hakan Allah ya da ba da dadewa da mun riga mun budget cikin budget namu na wannan shekaran mun sa tallafi na wayannan machines din a ciki so kaga ba sai an ce an jira wani ya ba ah, kuma kowa san kiraye-kiraye da gwamnatin tarayya take yi na haɓaka aikin noma to mu rawa da zamu iya takawa kenan insha Allah. Kwamishinan ma'aikatar ayyukan gona ta jihar Kaduna Alhaji Murtala Dabu na ɗaya daga cikin mahalarta taron da hukumar Haifadek ta shiryawa garuruwan da ke samar da wutar lantarki da ke karkashin ta inda ya tsokaci kan taron. Ah, taro ne ne mai mahimmanci musamman shugaban wannan wuri wanda yana kokari ya ga hanyoyi ne da zai bunƙasa ayyukan noma musamman ga ainihin communities da ke bakin kogi da ke eh, ba da harkokin wuta kamar misali na riba kaduna wanda shi yake feeding to shiroro wanda ta nan ne ake samun wutar lantarki to matsalolin da ake samu a gaban rafuffukan da ainihin al'umma da gonaki da ke gefen kaga ana samun matsaloli da yawa duk lokacin da aka samu ambaliya da sauransu shi yasa wannan hukuma take kokari ta kayo hanyoyi da za a bunƙasa rayuwar al'umma da ke gefen waɗannan rafuka kuma a musamman ayyukan noma so dalili ke na yasa wannan yanzu duk kwamishinoninmu na jihohi goma da suke cikin ƙarƙashin wannan hukuma mun taru yau za mu shawarwari mu ga ayyukan da za a yi fito da su inda za a bunƙasa ayyukan noma musamman harkan yunwa da tsadan kayan abinci da ake ciki a ƙasar nan ah, gashi eh, bayanai ya nuna kun je ƙasar thailand kuma kun gano ƙananan mashina da za su taimaka wajen bunƙasa aikin noma din nan ah, jihar kaduna ta fara so wayannan ƙananan mashina ko ko wani hali ake ciki eh ta wato tafiyan ya buɗe idanuwanmu na ganin ƙananan mashina wanda ah, manomanmu za su iya amfani da shi kamar wanda akan kira kafi shanu wanda kowa ya sani idan muka ce za mu dogara ga garma ne kawai da fitiki to ba yadda za a yi mai noman abincin da zai ishi kasan shi ya sa manomanmu tun da ba a iya siyan tarakta wanda yake yaji yana da tsada waɗannan ƙananan mashinan su ne za a yi amfani da su wanda manomin da ke gina wani yake noma hekta ɗaya zai iya yin hekta biyar saboda wannan mashin ɗin mace ma za ta iya amfani da shi dinta a yi huɗa har shuka in fa har ban ruwa so waɗannan uh, injina in allah ya da muna fatan muka same su zai taimaka wajen ainihin bunƙasa ayyukan noma a jihohinmu muna sa ran shekaran nan da za mu shigo muna shiri daidai gwargwado mu a matsayinmu na jiha da kuma taimakon wannan hukuma da su ma za su bamu nasu agajin mu ga za mu fara a hankali a hankali ana kaiwa har da kai ga inda har manyan injinan ma za mu iya saya. A nasa bangaren kwamishin ayyukan noma da albarkatun ƙasa na jihar Kebbi Alhaji Shehu Ma'azu ya yi bayani kan ƙudurorin da gwamnatin jihar Kebbi ke da su wajen inganta harkokin noma a faɗin jihar. To babban ƙuduri dai shine mun riga mun yi lancin na jadawalin abun da wannan gwamnati ta mai girma gona ƙaurin gwandu za ta yi. Mun hito da ajanta mai abubuwa guda takwas. wayanda yake wayannan ayyukan da muke so mu yi guda takwas muhimmancinsu su shine a bunƙasa aikin noma kuma a mai da shi na zamani a cikin wayannan abubuwa za mu ƙarfafa ma'aikatan ne na ma'aikatar gona da project namu za mu kuma kawo a bunƙasa ta fannin noman rani za mu kuma ɗauki ma'aikata malaman gona waɗanda yake babu su wanda yake su ne tushe na duk wani noma da za a yi haka kuma za mu kawo mashi injinoni ƙanana-ƙanana da manya wa'anda bi iznillahi ta'ala mana kyauta da zaton za su rage tsada aikin gona kuma za su ƙara jawo hankulan matasa da mata su zo su yi aikin noma Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu, idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin babban daraktan hukumar Haifa Deg Alhaji Abubakar Sadiq Katikan Yawuri da kwamishinonin ayyukan noma na jihohin Kebbi da Kaduna da wakilin ma'aneja Mustapha Nasir Batsari da kuma Julia Gresham da taimaka ta mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. shi ne ta mu, sandare na arzikin mu shi ne uwa uba.